baya yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ashaif muhammad ahmad bakadir al'amudi da kenan jami'ar tarayya ta garin lafiya a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau sha ga watan ramadan shekara na bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da shida ga watan uku shekara na shida a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na goma sha bakwai sannan shine majalisinmu na ɗari da talatin da takwas a tafsirin suratu Ali Imran har yanzu muna tafsirin aya na ɗari da talatin da shida a wannan sura za mu sake maimaita daga aya na ɗari talatin da biyar har zuwa wannan sai mu ɗora bayani daga inda muka tsaya jiya da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora bismillah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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله مدوكشين سركي أنا شواء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله كما سوني waɗanda idan suka aikata mummunan laifi ko suka zalunci kawunansu sai su tuna Allah maɗaukakin sarki fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa illallah wa ke gafarta zunubai in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu kuma zaka ga ba sa dogewa kan abin da suka aikata wa hum ya'lamun alhali suna sani ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wadannan sakamakon su shine gafara ta musamman daga mahalicin su wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da kuma aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha za su dawwama a cikinta wa ni'ma ajrul amilin ma dalla da wannan a matsayin lada na masu aikata aikin kwarai aya ta biyu ita muka tsaya a kan ta muka ce a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ambaci sakamako na masu takawa duk wanda ya siffantu da siffofin takawa irin waɗannan mutanen ga sakamakonsu Allah madaukakin sarki ya faɗi abubuwa guda uku sakayya daban-daban guda uku da zai musu sannan ya yaba mawannan sakamako da ya ba su cewa ya kai makura a matsayin ladan mai aiki in akwai wani abin da za a ba mai aiki lada ya ji daɗi ya gode ya karɓa hannu biyu to babu sama da wannan ula'ika jaza'uhum waɗannan sakamakonsu sakai yadda Allah zai musu busa aikin da suka yi muka ce Allah ya kira wannan sakamako ne salala ne daga gare shi domin ba istiklalin suka iya yi aikin ba sai da taufikinsa suka yi aikin shi zai baka dama ka yi aiki sannan kuma in ka yi ya gode maka ya baka lada a kai shi ya sami har malamanmu suna cewa ai shi kansa taufiki da Allah zai yi maka na ka aikata daidai kuma ya yi ma taufiki ka gode masa shi kansa godiyan da ka yi masa ɗin ma shi ya baka dama ta haka shi ma yana buƙatar godiya ta haka baka da wani lokaci da za ka ji kawadatu daga gode wa Allah maɗaukakin sarki da kuma nuna nuna ni'imarta a kanka ula'ika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar maghfira wannan ya kore musu duk wani abin da suke bi suke ki duk wani abin da suke tsoro duk wani abin da zai sa musu bakin ciki Allah ya sattarta shi kuma ya gafarta musu to duk wani abun ki. Allah zai kawar da shi daga hanyar mumini mai taƙawa a ran tashi alqiyama sannan kuma zai ba shi duk wani abu na jin daɗi sune ne jannat su ne jannat muka ce anan Allah madaukakin sarki ya kawo shi da sigar jam'i dan ya nuna maka na farko aljannatai kan suna da yawa na biyu eh, mutanen masu takawa ai daraja-daraja ne kamar da muka faɗa ko to kuma ana faɗar sakamakon su ne gaba ɗaya to sai aka yi jam'i domin a nuna maka cewa kowa na da irin nashi gwargwadon kyautata aikinsa na wani ya fi na wani na wani bai kai na wani ba wani yana aljanna ta ƙasa-ƙasa wani yana aljanna ta ƙoli ta sama-sama ita ce alfirdaus amma kowanne daga cikin waɗannan aljannatai ɗan babu wanda girmansa ya gaza wato faɗin sammai da ƙasa kuma kowanne daga cikin waɗannan aljannatai ɗin yana da ƙoramu da suke gudana a ƙasansa. Ramje mun fara magana akan irin ƙoramu na gidan aljanna malamai suna cewa ah, anharun ne ta tajiri bila ukudud wala hufar ƙoramu da suke tafiya suke gudana ba tare da ƙududdufi ba ba tare da rami ba a ƙasan fulo ɗin gidan aljanna ne akwai waɗannan ƙoramu da suke gudana waɗannan ƙoramo Allah madaukin sarki ya ambata mana guda hudu a cikin suratu Muhammad alaihi salam ko yace masalul jannati allati wu'ida almuttaqun ga misalin aljannar da aka yi wa masu tsoron Allah alƙawalinta gada ma'ana Allah ya ce ya yi tattalinta ne domin masu takawa to gashi za a baka misalin waɗansu ni'imomi ko ni'ima guda da Allah ya tanadar da masu wa ya tanadar wa masu jin tsoronsa a gidan aljanna ya ce fiha anhar a ciki akwai ƙoramu akwai ƙoramu min ma'in gairi asini na ruwa da baya gurɓacewa kun ga shi koramu ne na ruwa na farko kenan wannan yana nuna mana da Allah ya ce anhar ba wato ainihin ƙorama guda ɗaya bane ma na ruwa ɗin koramu ne na ruwa suna nan ruwayen daban-daban amma abin da ke hada su shine gairi asini ba sa gurɓacewa daɗewa bai sa su yi kuka, bai canza musu launi bai sa su yi wari bai canza musu ɗanɗano a'a ɗanɗanonsu a halinsa yake na ƙorewa a kowane lokaci shi ne ruwa wanda yake gairi asirin to a kowace aljanna akwai ƙoramu na ruwa wanda baya canzawa sai ce wa an harun min laban nau'i na biyu na ƙoramu shi ne ƙoramu na nono shi kuma nonon nan lam ya tagayyar ta'amuhu nonon da ɗanɗanansa baya canzawa a yanar gidan duniya mun san in an ajiye nono ko ko ya daɗe yana canzawa ya yi tsami ko ya yi kumfa hmm? ya ma yi wari to wannan ƙorama ne na nono yana gudana a gidan aljanna ko kai fulani ne ko ba fulani ba ne kana da shi matuƙar kan shiga aljanna to kana da wannan ƙorama na nono in nono ka fi so a gidan duniya don ka je lahira akwai shi kuma ba irin na duniya ba ne a'a high class ne irin na lahira bai canzawa ba wani abinsa da yake canzawa wato kamar abin nan da fulani ke kira abin nan madara hmm? shi ne nonon a lokacin da aka tace shi kun san ya fi lafiya ya fi daɗi ya fi menene da sauransu to irin wannan nonon ne akwai ƙoramunsa suke gudana a aljannatai da Allah ya tanadarwa masu jin tsoronsa Lamya yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin sannan akwai ƙoramu kuma na giya amma ba irin ta duniya ba giya wacce take mai zaƙi ga mashaya mai zaƙi ga masu shanta annabi alaihi salatu wasallam ya ce akwai giya a lahira wanda ya sha na duniya ba zai sha wancan ba mana in ya mutu yana sha bai tuba ba kenan ko yawwa so wannan Allah ya yayi bayanin ta wa anharun min khamrin laddatin lisharibin tana da dadi domin ita ba ta sa ciwon kai ba ta gumma gutar da hankali shine la fiha ghaulun wala anha yunzafun ta wato ainihin gusar musu da hankalinsu ta kuma bugar da su Allah ya ce mai daɗi ne an yi tattalinta ga masu son su sha rayuwa ka katange kanka daga shan giya a gidan duniya saboda Allah ya hana ko to a lahira in kana jin ka sha giya to kana da wato ainihin ƙoramu ne ma na giya ɗan zaɓi wanda kake so ka sha kuma dukkaninsu ba su da illa ko guda daga cikin illoli na giyan duniya sai na ƙarshe wa harun min asalin musaffa wa anharun min asalin musaffa sannan kuma akwai ƙoramu na tataccen zuma zuma na gaske kuma wanda an tace shi shine musaffa wanda an tsabtace shi babu dati a ciki babu yana a ciki babu komai babu cika babu komai wadda idan ka ɗauke shi kana ganin cikinsa gaba ɗaya to irin wannan zuman ne kana da ƙoramansa ba ƙorama ɗaya ba ƙoramunsa suna gudana a wato ainihin aljannatai wadda Allah ya tanadar da ya wa masu jin tsoron Allah nan Allah madaukakin sarki ya bayar da tafsili na ni'imomin mun ce ayar farko ya bayar da tafsili na wato ainihin girma ko anan sai baka tafsili na abu guda na wato ainihin ababen sha a wannan a gidan aljanna waɗannan abubuwa ne masu saka annashawa da jin daɗi kuma a nan gidan duniya yana wahala su haɗu ma mutum ɗaya a lokaci guda a wato ainihin zama guda eh ana iya samun ruwa a samu zuma ko a samu ruwa a samu nono ko amma ko kuma a samu ruwa a samu giya amma shi ma a nan gidan duniya ba a daini din masu jin tsoron Allah ba a daini din masu jin tsoron Allah ba a samu wannan ko to amma a lahira Allah zai hada musu gaba daya za su ɗiba daga wanda suke so a lokacin da suke so in sana son duka ma duk su sha saboda dangin ni'imomi na gidan aljanna daga cikin wanda suka fi kima akwai abubuwan sha to wadannan kenan sai Allah a wannan surar dai kuma sai ya ƙara tafsiri walahum fiha min kulli thamarat ko wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fil nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum yace dangane da kayan marmari kuma na itace dama an ce ai koramun suna gudana ne min tahti hako malamai suna ce min tahti shidari hannu a wato ainihin eh, ƙasa ɗin wanda ƙasan kuma ai mun gaya muku dama aljanna ai gona ne inda akwai bishiyoyi ko da kayan marmari a ko'ina to Allah madaukakin sarki ce kayan marmari kuwa na kowane iri suna da shi min kullum samara kowane irin kayan marmari da wanda ka sani a nan gidan duniya da wanda baka sani ba da wanda babu shi a nan gidan duniya sai dai kamance ciniyansa wa utu bihi mutashabiha za a zo musu da shi yana kama da wani abu na gidan duniya amma ba shi bane maybe kaman a yanayin launi ne ko a yanayin girma ko a yanayin nauyi amma in sun saka a baki daɗin irin na lahira ne ya ninninka na duniya so ba adadi Allah madaukin sarki yana cewa wajannatun tajri min tahtiha al-anhar ka shiga aljannatai din kawai ya isa ni'ima to amma a cikin aljanna kuma akwai wata ni'ima wacce tafi kayan daɗin taɗin kaiwa makura wajen ni'ima shi ne abinda Allah ya ce galidi na fiha alkulud shi ne almuktub tsawili wato zama na lokaci mai tsawo za su daɗe a cikinta a wani wurin Allah madaukakin sarki yana bayanin daɗewa? ba wai wanda zai yanke ba ne a'a daɗewa ne na har abada kamar yadda ya faɗa a cikin suratul bayyana da wasu rari ko Inna ladina amanu wa Amiru salihat ulaika khairul bariya lalle waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan aiki waɗannan su ne mafi alherin abin halitta sai ce mene ƙarasa mana jaza'uhum inda rabbihim sakamakon su a wajen mahalicinsu mene jannatun tajri min tahtiha al-anhar sai sai khalidina fiha abada sakamakonsu aljannatai ne waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin bishiyoyinsu sannan sai ce za su daɗe a ciki daɗewa na dindindin khalidi na fiha abada radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi sai ce mene zalika liman kashiya rabba kuma wannan shine sakamakon duk wanda ya ji tsoron malikinsa Allah madaukakin sarki kenan khulud da Allah yake magana anan shine inda sauran wuraren ya ƙara da abadan saboda haka masu jin tsoron Allah in sun shiga aljanna shiga ne na dindindin ne khalidi na fiye Shi wata ni'imar ni'ima da tafi an-ni'amul madiyya tafi ni'imomi na ci da sha domin ɗaya daga cikin abin da yake rage ni'ima a gidan duniya shine a lokacin da kake bushasha kake jin daɗi ka tuna cewa wata rana fa zai yanke wannan sai rage maka jin daɗinsa to amma shi na kuma shi ya sa a duniya ɗin duk wanda ka samu bin ishe ka don kana tunanin za ka iya samun sama da shi hmm? kuma kana iya rasa shi to amma a lahira sai Allah ya baka wato abin da zai kwantar ma da hankali ya ce a waɗannan ni'imomin za ka dawwama a cikinsu sun kai makura kuma za ka dawwama a cikinsu shi ya sa a aljanna babu hasada saboda ba tunanin cewa ni'imar wani ko aljannan wani ya fi naka saboda abin da za ka gani a wurin ma ai bai taba zuwa maka a kwakwalwarka ba bai ma taba ratsa kwakwalwa da hankali da tunani da imagination da ɗan adam ba duk zaka ga wannan saboda zaka ga ai an gaba maka ni'ima shi yasa ma in Allah ya zo ya tambayi ɗan aljanna kamar da ya zo hadisi ingatacce ku yi buri ku yi buri muku wani abu ɗan aljanna za su ce wani buri kuma ai mu an riga an kore burin mu yanzu muna wani abu ne wanda ba mu taɓa yi tunaninsa ba hmm? shi ne abinda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a aljanna akwai dangogi na ni'ima na jin daɗi da walwala da wadata irin abinda ido bai taɓa gani ba kunni bai taɓa jin labarinsa ba bai ma taɓa wato ainihin damfara ko ya zo ya wuce a khayal imagination na abin halitta ba za su Allah zai ce ku yi burin mai kuke son yi muku sai su ce Allah ai ka gama na komai ka gama mana komai hmm? ka shigar da mu gidan aljanna ka tsirar da mu daga wuta ai wannan shi ne shine alfawzul azim faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka kawar da shi aka nesantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to ai shi kakansa ta yanke saka ya riga ya wato ainihin kubuta ya tsira sannan Allah madaukakin sarki zai ce to zan saukar muku da yardana daga yau ba zan sake fushi da ku ba har abada wannan kaga ni'ima ce ma'anawiya to ta fi ni'ima almadiya din daɗi hmm? haka lokacin da Allah zai bujiro ma wato ainihin 'yan aljanna su gan shi hmm? wujuhun yawma'idin nadiratun ila rabbiha nadira shi ma anan babu wata ni'ima duk ni'imar da aka ba su a gidan aljanna to babu ni'imar da ta kai wannan ni'imar daɗi ganin Allah madaukakin sarki Allah ya azarta mu da shi to wannan shine husulul ma'mul shigar da su jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha to wannan dadewar da za su yi a ciki fi musu dadi akan kawai shiga aljanna din hmm? saboda garanti ne na cewa ba zai yanke ba ba zai ragu ba hmm, shine ma'anar cewa ai min rabbihim ne daga su ne shi ba wani abu da ke tawaya a wuransa la tazlimuna wala tuzlamun ba za ku zalunta ba ba za a zalunce ku ba walan yatirakum a'malakum ba zai rage muku komai daga cikin ladan aikin ku ba wannan shi sauran su malamai suke cewa wannan khalidi na fi haɗin sakamako ne na uku bayan gafarta zunubai da shigar da su aljanna sannan kuma saka su su dawwama a cikin gidan aljanna ɗin da dukkan ni'imominta ba tare da wata ni'ima ta tsufa ko ta ragu ko ta canza yanayi wanda ba za su ji daɗinsa ba sannan Allah madaukakin sarki ya rufe da yabon wannan sakamakon ya ce wa ni'ma madalla da Ajiru amili ladan masu aiki madalla da ladan masu aiki wato a nan allah madaukakin sarki yana son ya faɗa mana cewa waɗannan mutanen sun shiga tijara ne da allah madaukakin sarki kawa. mu'amala ce ta kasuwanci tsakaninka da Allah madaukakin sarki shi yasa ma Allah yakan buga misali ya faɗi wannan Ya inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna janna Allah ya sayi rayuka da dukiyar mummune daga wurin su cewa zai ba su aljanna sai ka sadaukar da ranka sai ka sadaukar da dukiyanka za za su zanto maka sadaki na shiga gidan aljanna don kun duba waɗannan siffofin gaba ɗayansu ai abubuwan guda biyu ne ha? abubuwan ne guda biyu sayar da rai ne da dukiya na farkon ma dukiya yi magana iko alladina yunfiquna fi sarra'i ko wadh-dharra'i al-kadhibina da al'afina afina nas da kuma masu tuba wannan ai da kanka kake yi ko saboda haka amwalahum ne wa anfusahum bi anna lahum aljanna kenan ashe aiki mutane suke yi su samu gidan aljanna ba burace-burace suke yi ba hmm? ba kawai aikin zuci kawai suke yi su shiga aljanna ba kamar da muka faɗa jiya sharon ayoyi suna tabbatar da cewa imani dole sai an gwamutsa da ƙudiri na zuci da kuma aiki na gangan jiki na baki da sauran gabbai na jiki Allah ya kira su al'aminin wadda ka ba a samun abubuwan nan da Allah ya faɗa a nan da na duniyan da na lahira sai an tashi an yi aiki sai an tashi an yi aiki shi yasa Allah zai ce mummunai uristumuha bima kuntum ta'malun an gadar da ku wannan aljannan ne sakamako ne na abin da kuka kasance kuna aikatawa saboda haka dole kowa ya aiki to aikin daman iri biyu ne ko kyakkyawa ko mummuna a nan yana yabawa masu wannan aikin ne kaga duka aikinsu kyakkyawan aiki ne ko sai ce wa ni'ma ajrul amilin madalla da aikin wato masu aiki ya zo a ayoyi da dama alkur'ani da yake nuna wannan cewa aljanna sakamako ne basa ku da kuka amma wani zai ce ya taba jin hadisi a ingatacce wadda annaba alaihi salatu wassalam ya gaya wa sahabbansa bukari da muslim suka rawaito hadisin yana cewa lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna babu mutumin da aikinsa ne kadai zai shigar da shi aljanna babu mutumin da aikinsa ne zai shigar da shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah sahabbai suka ce har kai ma ya kai manzon Allah ba aikinka ne kadai zai shigar da kai aljanna ba annabi alayhi salatu wassalam ya ce la wala ana yace a har ni ma wai kun san aikin annabi kuwa ai kuna karanta tarihin annabi ko kun ga abubuwan da yi kun ga wahalan da ya sha kun ga tsananin ibadansa musamman a irin wannan watan ko yakan yi sallah sallallahu alaihi sallama, har kafafunsa su kumbura su kumbura hatta tatawarrama kadama matarsa ta zo ta tosaya masa tace ya rasulullah Allah ya gafarta maka abin da ya shuɗe da ma mai zuwa kuma kake ba kanka irin wannan wahala ya ce a afala a kunu abdan shakura ba zan zanto bawa ba mai godiya ma Allah madaukakin sarki ku gafa yadda ya tafi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah madaukakin sarki yana gaba-gaba a koyaushe baya-baya idan yaƙi ya yi yaƙi sahabbai ne ma suke inda annabi yake zo su tsaya a bayansa su samu kariya kamar da ya faru a yaƙin hunai kamar da ya faru a nan ma yakin Uhud da aka fara maganar sa wanda mun faɗi detail din sa kuma za mu zo mu ci gaba da bayani a kansa, bayan wannan wannan ayar za mu dawo kan magana akan yakin Uhud ka dubi a yakin Uhud yadda aka ji wa Annabi alaihi salatu wassalam rauni amma duk wannan ya ce har shi waɗannan ayyuka da ya yi na isar da da'awa da zanto shugaba akan kowane aiki na alheri ba zai shigar da shi aljanna ba sai sai illa an ya tagammadani Allah bi fadlin wa rahma sai dai Allah ya lullube ni da wato ainihin falala da rahamarsa sai ba wannan hadisi ba kana yin aiki ne in an tashi biyanka a baka sakamako gwargwadon aikinka ba na akwai aikin da za ka yi ka cancanci wannan aljannar da muka baka kwatankwacin ta don hankalinka ya ɗauka akwai wani aikin da za ka yi wanda zai zanto ka saka ma ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka wanda har za ka canci aljanna? eh jama'a babu shi yanzu ka kwatanta ni'imomi da Allah maɗauke zarke maka ni'ima guda ɗaya kawai inda za a ce ka yi aikin da zai kai daidai ka biya wannan ni'ima ɗin ba zai yiwu ba hmm? yanzu wannan muryata da suke ji ni'ima ta magana kaɗai akwai wani aikin da za ka yi ka biya wannan ni'ima ina ni'imar gani ina ni'imar ji ina ni'imar ina ni'imar hankali ina ni'imar ilimi ina ni'imar shari'a izuwa ga addinin musulunci ga da yawa da sun fi ka wayo sun fi ka karance-karance sun fi ka zagaye duniya sun fi ka wayewan kai sun gane komai amma ba su shiri zuwa ga addini ba wannan ni'imar za ka iya biyanta kana zaton sallar da kake yi da azumin da kake yi ha me kuma kake yi da ciyar wanda kake yi da waɗannan abubuwan da kake yi in an sa su a mizani in an kawo aljanna kana ganin za ka cancanci shiga aljanna to shi abin da hadisi yake ne. ha Allah yana mana rahama ne shi yasa idan mun yi aiki guda sai ba mu lada ya kuma ninka falala ce daga gare shi rahama ce daga gare shi ya nindin kaladan ya nindin kaladan ya nindin kaladan to da wannan ninkin baninkin da Allah yake yin ne sai ya kai mu matakin da za mu cancanci shiga aljanna sai shi to sakamakon ku kenan in kana halarto girma da ni'imomin Allah ba za ka saba ma Allah ba za ka ga kai kana cikin gata ne ɗari bisa ɗari to wannan shine ma'anar wannan din shine abin da nayi ta maimaita jiya ni'imar Allah madaukakin sarki shi zai baka dama kai aikin kuma zai saka maka da aikin kuma ka sakamakon wanda babu haɗi da wato ainihin wannan aikin kuma dan ya faranta maka zai ce na baka wannan ne saboda aikinka da kai wannan ayar tana nuna aqidar ahlus sunnati wal jamaa a babin al cewa Allah shi ne mai halittan komai da komai amma ya ba mu iko na yin aiki mu muke yin aikinmu da kanmu ko ba haka ba ya ce ni'ma azurul amilin azurul amilin mun sha faɗin wannan a mu na aƙida ko? Uh, a darasi na ƙarshe da muka yi na gama gari shi ne karatun da muka yi na jumlatul aqaid على طريق السلف الأماجد تو تؤنن لما لن يأي مغانا أكان قدر أنشاء كل يعني، بقدر كم مالك كل ما مالك وما ملك خالق كل فاعل وما فعل مسبب الأسباب واضع العلل خالق كل فاعل وما فعل ألا شيء من حليب kowane mai aiki da abin da ya aikata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da aikin ku Allah ne yake halitta amma aikin naku Allah ya jingina aikin zuwa gare ku ku kuke yin aiki amma halitta na Allah ne shi kadai to wannan yana nuna aiki shi yasa ake jingina maka aiki sai a baka sakamako na aiki din idan kyakkyawa ne ka samu kyakkyawan sakamako idan mummuna ne ka samu ne mummunan sakamako to Allah madaukakin sarki ya koro waɗannan siffofi ne fa a yayin da ya yi hani da shirri ba, sai ya ce a madadin shirri ba a daina shirri ba a yi waɗannan abubuwa ɗin waɗannan abubuwa ɗin su ne idan mutum ya shagaltu da su riba za ta zanto a bar kyama a gare shi riba za ta zanto yana ganinta yana ganin dauɗa zai kyamace ta zai nesace ta ko ba a sa masa haddi ko wata doka na hana a hukumance ba idan ya siffantu da wannan siffofin to zai guje riba kuma zai kyamace ta ba zai yi mu'amala da ita ba waɗannan ayoyin su ne Allah madaukakin sarki ya ƙara clarifying ɗinsu ya ƙara fito da su ƙarara ga wanda bai gane ba a cikin ayoyi na ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya haramta riba don a waɗannan ayoyin ya faɗi maganin riba abubuwan da an yi za a kubuta daga riba kuma su ɗin dai su ne abinsu a nan ka haro ayoyin suratul bakara da waɗannan ayoyi ɗin a cikin suratul bakara Allah ya kira mummunai sai da ya kira su da wannan siffa ta imani sannan ya ce su bar duk abin da ya rage na riba haka ne a nan ma ya buɗe umarnin ne da kiransu shi ne ya ayyu hallabi na amanu la ta'kulun riba a ba'afan mu ba'afa a can yi ce ya ayyu hallabi na amanu ittakullah Sannan ya ƙara ittakullah ya kawo shi a farko sannan ya ce wa zaru ma baƙiye minar riba in kuntum mu'minin ku bar duk abin da ya saura na riba in har in har kun kasance ku ɗin mummunai ne wani yana zafarar da kai ka ce Allah ai mummunin ne ni, to an mummuni ne bari ha to wannan abu na farko kenan abu na biyu Allah madaukakin sarki ya kira cewa a ji tsoronsa jin tsoron Allah madaukakin sarki shi zai sa ka guji riba A aqafan mudha'afa da ma baqiya gaba ɗaya ko menene na riba ta kawai ita za ta hana ka to a nan ya faɗe ta ba sau ɗaya ba ma ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba a adhafan mudha'afa sai ce mene wattaqullaha shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba kaga a nan ga ita ma a can to a nan fa bai tsaya ma guda ɗaya ba sai ce mene واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واتقوا النار اورون متى اين تشكين اورون الله ني ها واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون تنيتي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض تشي اعدت للمتقين ku yi gaggawa zuwa ga aljannan masu takawa wato ku zanto cikin masu takawan kenan kun ga har a salo iri uku a nan Allah madaukin sarki ya umarni da takawa shi ne kaɗai abin da ke hana mutum shirme ba in ba takawa ba ba abin da zai hana mutum shirme ba saboda cin banza ne kana zaune ne kawai ka ba mutum bashi baka komai iya wannan taimako ka mashi na ɗan lokaci shi kenan kuɗi ya ta haihuwa kai kana zaman banza ka zama cima banza haka musulunci yake kallon mai ba fa cima banza yana kallon ka ne mai cin wato gumin talaka talaka zai zai ta wahala ya ta wahala duk abin da ya samu kana da wani ɗori a kai saboda kawai ka bashi jari bashi na lokaci guda to in ba ta kawa ba babu wanda zai ga baki ya ga abin nan haka kawai ya kyale to kun ga anan Allah ya faɗi wannan sannan Allah madaukakin sarki anan da ya siffanta masu takawa ɗin a can masuratul bakar fa ya siffanta su a nan ba ya ce na yin fi kuna fitar ra'iwar da ra'wa to a can ma ya faɗi wannan na farko ya ce inna lalina amanu wa amilu salihat ai al'infaq yan da shi al'amalu salihat to bai tsaya nan ba ya ce wa aqamu salata wa atawu zakata bayar da zakayar cikin al'infaq eh? shi ana yin sa ne fistar ra'i ko ba a bayar da zaka fistar ra'i ko eh, sai kana da hali za ka bayar da zakka bai tsaya a nan ba ya ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun mai maisara wanda ka bashi wato ainihin bashi in har bai da shi ka yafe masa ka jinkirta masa in ba kuma ta mun ce wani yana shiga ba karkashin wal'asina anin nas ka yi masa haƙuri ka jinkirta masa sai Allah ya ce wa an ta tasaddaqu khairun lakum in kuntum alamu. wa an ta tasaddaqu khairun lakum din nan yana shiga shine ma wal afina anin nas A tafsirin ɗaya daga cikin tafsirai guda biyu da muka yi ma ko ha wato ainihin a madadin sirri ba, ku kyautata wa mutane ku ba su kyauta ana yin tabarru ne ala fariƙatil musamaha ba fariqatul mushakasa ba musulunci bai yadda ka taimaka ma wani domin ka yi exploiting bukatarsa ba shi ne abinda masu riba suke a'a ka taimaka masa a karan farko in ya zo da ƙarin bukata ma ka ci gaba da taimaka masa za ka shiga ajin al-mene al-munsuki na ko fistar ra'i wadda ra za ka shiga cikin wal'afina anin nan haka nan ne a tsakanin waɗannan ayoyin da ayoyin suratul bakara Allah madaukakin sarki ya ce a suratul baqara faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wanda ya wa'azi ya zo masa hmm? daga mahalicinsa Allah madaukakin sarki sai ya daina shirri ba abin da ya riga ya wuce ya riga ya wuce wanda ya ce da shi kenan hmm? maganan ya riga ya wuce amma a nan sai Allah da ce ya yafe mishi ba ce ya yafe mishi ba kawai ce wai wa amurhu ilallah al'amarinsa na wurin Allah ba da kusurku mu dai mun fahimci ya yi masa alkawarin ko amma bai fito kwallo-kwallo don yana maka girman laifin to a nan masu abinda za ku kenan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ها؟ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون سوانا سو كذي أبن الله يفعل كذا ما سجوبا إذا سكت أي كتا ممونا الليفي ثم فلامكو شربا ينا تكي من يمونا الليفي kuma zalimtan kai ne kuma zalimtan waɗansu ne ma shi ne abinda Allah ya ishara a kai a cikin suratul bakara da ya ce falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun kada ku zalimta kar a zalimce ku ko ku in kun yi wannan za ku zanto ba ku yi zalunci ba ba a zalunce ku ba to abinda Allah yake umarni da shi kenan hakanan to a wannan ayar kamar da nake bala ce idan suka yi mummunan aiki ko suka zalunci kawunansu sai su tuna Allah su nemi gafaransa shine walam yusirru ala ma fa'alu walam yusirru shi ne fantaha a wancan ayar sun daina sai ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sai shiru ayar da ta zo ta baya don karka ɗauka da su waɗannan ake yi akar sai bai ce ha'ula'i ba karka ɗauka ana yi da na ƙarshen nan ne kawai sakamakon da aikin ne gaba ɗaya ba na waɗannan kaɗai ba hmm? sai ce ula'ika mana almuttaqin ko allazina yunfiquna fis sarra waɗannan gaba ɗaya ake nufi waɗannan su a karan kansu su kaɗai bai ce maka komai a kansu ba suna samun alfarmar cewa lahun maghfiratun mai rabbi ne a dalilin sun shiga wannan sunan na almuttaqun wato bayan sun tuba sun kasance masu tuba duk lokacin da suka fada a wannan a wannan aiki din na faɗa muka wancan karatun da muka yi cewa za mu faɗi mai dace mutum ya yi domin ya zanto ya tuba gaba ɗai daga wato ainihin riba ko mai za ta sa mutum ya ji dole sai ya ce riba kuma shari'a ta kyalish ba za mu yi bayanin sa yanzu insha har yanzu mu karana tsakanin waɗannan ayoyin da ayoyin suratul baka Allah madaukakin sarki ya faɗi sakamakon waɗanda suka bar ci riba ko hmm? suka zanto cikin mutakai shine wannan abu guda biyu din maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al anha. a can ma fa ya fa'a a suratul baqara ai mun faɗa muku cewa maghfira shine a yaye musu duk abin da suke tsoronsa ko duk wani abin da zai sa su bakin ciki a a kawar da shi sannan kuma sai a saka su a aljanna Ko a can ma ya faɗa mai ce ها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجوة لهم أجرهم عند ربهم ومنين أجرهم عند ربهم شيني ديتي شيء جزاؤهم ها الجزاء شيني الأجر شيسا أنما يأتي عند ربهم وسارعوا إلى مغفرة سيشي من ربكم كو ما يشي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم na musamman daga Allah madaukakin sarki to haka ya faɗa nan lahum ajruhum inda rabbi shine aljanna din sai kuma wannan maghfira din wala khawfun alaihim wala hum yahzanun haka nan Allah sarki a nan wurin ya yi ishara zuwa ga waɗanda suka ƙi dainawa eh? da cewa su ba masu jin tsoron Allah ba ne saboda ya faɗi cewa masu jin tsoron Allah ko da sun faɗa cikin wannan abin suna tuba ba sa dogewa a kai a can sai ya faɗi ukubar da zai yi musu shi yasa wancan ɗin su ne karshe ƙarshe wadda babu wani tawili in anan kana da tawili a dalilin baka fahimci abin da kyau ba to a can an fito da shi ƙarara yanzu nake gaya maka cewa babu bambanci tsakanin ayoyin nan da ayin suratul baqara sai wajen fayyacewa da ƙara fito da abin balo-balo a can cewa yi alladina ya kulunan riba la ya kumuna illa kama ya kumun ladina ta min almas ga dalili bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba al-hadi wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah sai ce mene wa man 'ada man 'ada shine man asarra wanda ya kuma shi gaba ha ya ci gaba da wato ainihin cin riba bayan waɗannan ayoyin Allah ce fa'ula'ika ashabun nari hum fiha juna su ne ma abu ‘yan wuta su a cikin wutan masu dogon zango ne za su dade a ciki mun ce muku hulun haka kawai yana nufin dadewa ne ko? Eh, in ga gada Allah ya gada ma yana iftar kai bayan nan hmm? wanda kana karkashin mashi'a a aqidar ahlus sunnati wal jamaa <clears throat> so kage shi ma anan anan ya baka abun ka fahimta masu takawa wanda ba sa cin riba za su shiga aljanna su ne wanda ba sa dogewa kuma yace za su shiga aljanna to a can sai faɗa maka masu shirri ba wanda ba su daina ba ba ‘yan wuta ne sannan a nan Allah madaukakin sarki da ya magana a kan riba ya faɗi cewa barin riba shi zai jawo mana alfala hmm? wattakullaha la'allakum tuflihun za ku samu alfala shi ne wato babban rabo ko to wanda ya ƙi dainawa a ayar suratul bakara an faɗa mana cewa za a cire albarka a cikin dukiyansa don haka ba wato ainihin rabo a ciki shi ne yan haƙullahun riba wa yurdus sadaka sannan Allah ya soke shi a nan ya yabi masu wato ainihin tuba in ma sun fada sun ce riba ya yabe su kuma ya yabi sakamakon su yace wa ni'ma ajrul amilin ko amma su waɗancan ba amilin Allah ya kira su ba bai ce ni'ima ma aikinsu ba. ba yace wallahu la yuhibbu kulla kaffarin Allah zai san kowane mai tsananin kafirci kafir kafir wanda ya fi kafiri kafirci asir asir wato mai tsananin laifi wanda ya fi masu laifi na yau da kullum laifi laifinsa alawashin mubalaga ne exaggerated laifi ne kuna gane kamancin jiniya tsakanin ayoyin ko sannan ok na faɗi wannan daga ƙarshe a nan wurin shi ma Allah a bakara sai ya sake tunatar da takawa wata ko yauman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كجي صوران الله ها كجي صوران رانان دا za a mayar da ku gaba ɗaya zuwa ga Allah madaukin sarki sannan za a saka ma kowace rai da abin da ta yi ba za a rage mata komai ba ai na faɗa muku duk inda Allah ya ce inda rabbim ko min rabbim din nan akwai maganganu guda biyu ko fa'idarsa guda biyu ne ne cewa za a ba su cikakken ladansu kuma suna da garanti ba zai ragu ba ba zai bata ba duk abinda ke wurin Allah to ai bai bata ko wa ma inda Allah khairun wa abqa to jama'a waɗannan abubuwan fa Allah ya koro mana su ne bayan yi mana umarni ko yi mana hani da shin riba sai ce ga maganin riba mai wannan da saboda ku kirga tare da ni duk al'ummar da ta mayar da riba kamar ciniki to za ta rasa waɗannan abubuwan da Allah ya yi alkawari duk mutumin da ya ɗauki cinikin yau da kullum daidai yake da riba a dalilinsa Allah ya tsine wa wanda masu shi riba duk wanda ya wannan to zai rasa waɗannan abubuwan ba zai ba zai shiga cikin masu yi ba ku kirga na farko baya cikin masu takawa saboda Allah ya kira masu takawa ne ko um, ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu riba a mu ya ce yace wattaqullah ko to duk wanda ke cin riba ya doge kai duk inda yake kulawa da sallah duk inda yake taimako yana gina masallatai da sauransu wannan ba mai tsoron Allah ba mai tsoron Allah zai doge akan cin riba na biyu wannan baya jin tsoron wuta shi ne cikon ma'anan baya jin tsoron Allah kenan na uku Allah ya ce wa ati'u Allah Rasul ko wannan ba mai biyayya ma Allah da manzansa bane na hudu jama'a ba zai samu babban rabo ba saboda Allah ya ce ku bari ne don ku samu babban rabo na biyar jama'a ba zai samu rahamar Allah ba saboda Allah ya ce wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun na shida jama'a Allah ba zai yafe masa ba sai ya tuba ba zai samu gafarar Allah ba sai ya tuba shine wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa al-ard uiddat lil muttaqin na bakwai duk kyautar da zai yi baya cikin al-muhsinin don Allah yake yuhibbul muhsinin sune waɗanda ba sa cin riba duk kyautar da yake yi a wurin Allah madaukakin sarki ba kyauta bane hmm? riba tana iya rushe maka ayyukanka gaba ne Allah ya ce yanzu lahun riba wa yi sadaka yana bayar da sadaka ne daga dukiya wanda ba ta da albarka hmm? saboda haka kun ga abu na bakwai kenan ba za a rubuta shi cikin masu wato ainihin kyautatawa ba sannan daman bai tuwa ba ai baya cikin buna duk mai cin riba to ba zai samu waɗannan ba sannan uwa uba duk yakin da ya shiga ba zai ci nasara ba sai in ya tuba jama'a al'amarin riba na da girman gaske to ba ita kadai ba shi yasa bayan Allah ya magana akan ta daga baya sai ya zo ya faɗaɗa ya ce wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ko so ba riba kadai ba duk yan ajin riba wato kaba'irin zunub za su iya hana ka waɗannan abubuwa guda bakwai da muka ambata idan har ka doge a kansu da haka jama'a mutu ba mu ji tsoron Allah shi yasa wani malami yake cewa duk wanda ya maka nasiha da cewa ka ji tsoron Allah to faqad ablagha fi al-mau'iza ya kai makura wajen maka wa'azi ya kai makura wajen maka wa'azi in ka ga dama ka dauka in baka dauka ba to shi ya yanke uzuri tsakaninsa da Allah madaukakin sarki babu wa'azi da za a yi maka sama da a ce maka ittaqillah wani ka ji tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah za ka guji kowane irin nau'in babban laifi kuma duk lokacin da shaidan ya zamar da kai ta hanyar waswasi ko ta hanyar sauran agent na shaidan to da wuri za ka farka kuma za ka tuba duk lokacin da haka ya faru kuma za ka farka za ka tuba to zama da kai za ka gane annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi alamar mummuni ya ce shi ne wanda kyakkyawansa na faranta masa rai idan ya yi aiki mai kyau zai ji farin ciki a zuciya idan ya yi mummuna zai ji baƙin ciki man bane ne sarratu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu ko khati'atuhu fadhalika almu'min duk wanda kyakkyawan aikinsa ya sa masa farin ciki mummunan aikinsa ya sa masa bakin ciki to fa wannan shine mummani. jama'a mun dade muna claiming riba ta riga ta zama wato ainihin ruwan dare lalura ce babu yadda za mu iya yi da ita wane ne wane ne idan har riba ta zanto lalura ta zanto lalura ta yadda kana buƙatar wani abu wanda abu ne na lalurar rayuwanka amma kuma babu ka bi ka samu ba inda za ka biya wannan buƙatar sai ta hanyar riba to malamai suna cewa akwai abubuwa ko yanayi guda hudu shine kaɗai yadda za ka iya ci riba Allah ya ɗaga maka ƙafa ka shiga fa turra في مخمصة غير متجانب لإثم فمن, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم شيء نفكو أنتو أقول لورا نجسكي أقول لورا نجسكي باوي كوي كان سنجن دائي بني lalura كما شيني abin بزيوك وداتو دشيبا سيمون ka wadatu da shi idan ka idan baka same shi ba zaka halaka idan to baka da abinci da zaka ci kana da iyali na'am ka rasa inda zaka samu ka rasa sadaka ka rasa wanda zai maka hmm? ko tufafin da zaka saka a jikinka ko baka da lafiya an rasa yadda za a yi a samu magani ciwo yana yi kamar zai zai kashe ka haka wannan lalura ne ko amma shin wannan yana tabbatuwa a garin musulmi to inda har an samu halin lalura shine na farko na biyu ya zanto abinda za ka ɗauka ɗin na riban iya gwargwadon ka ne ko iya gwargwadon buƙatan ka shine gaira bagin ɗin ba za ka ɗauki sama da abinda kake bukata ba idan har naira dubu biyar kake bukata to shi kaɗai za ka harba in ka ƙara akan haka to ba ka da uzuri hmm? in kana bukatan dubu hamsin kai ɗauki dubu ɗari na riba to baka da uzuri abu na uku jama'a shine abinda muka faɗa sai ka bi duk hanyoyi ka nemi duk hanyoyi na halal ka shine a karatunmu na ɗazu na wani karon muka ce yanzu wannan fa babu saboda muna da alternative na bankin riba a ƙasanmu na faɗa muku full-fledged bankoki guda biyar ko wadda kana da hanya da za ka je ka nemi bashi na halal kuma a baka ba tare da ba tare da riba ba don haka baka bukatar ka je wani wuri don haka ba za ka ce ka nema ka nema ka nema baka samu ba iya abinda kake bukata ka bude account din su ko in kai ma'aikaci ne salari account ɗinka ka mai da shi wuransu. za su baka bashi na halal Hmm? in kai dan kasuwa ne su ga alamar kasuwancinka shi kenan ba abu na gaba a shekar karbar ya faɗa cikin al'adar shi ne a lokacin da ma waɗannan abubuwa guda uku suka tabbata in za ka karɓi abin riban ka karɓa kana kyamansa ya dinga maka ƙaiƙayi a zuciyarka kana ƙoƙarin yadda za ka yi ka samu manfita domin ka rabu da shi sai a irin waɗannan conditions ɗin ne guda hudu idan mutum ya ci riba to ya ci ne a hanya na lalura kamar ka ci mushe kamar ka ci mushe ko naman alade abinda zai sa ka ci mushe ko ka ci naman alade Shi shine abinda zai iya sa ka ka ci riba sawa'un na banki ne ko na mutum ido da ido cikin mutanen da suke bayar da bashi da riba ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga riba ka kare mu daga sharrin riba ka kare mu daga shu'umancin riba ya Allah ka datar da musulman Najeriya su bi wannan kira naka su daina patronizing interest-based banks and, and financial institutions su bayar da kulawansu wajen gina interest-free ko non-interest financial banks and institutions wannan kira ne da har yanzu musulman najeriya kaɗan ne suka amsa shi haka muna ƙara jaddada wannan kiran na allah maɗaukakin sarki ya ku musulmin najeriya ku ji tsoron allah kowa ya je ya buɗe account da bankin musulunci ya yi watsi da bankuna na riba domin Allah ya jikkanmu mu samu rabo duniya da lahira mu samu rahama duniya da lahira dukiyanmu yayi albarka rayuwarmu tayi albarka Allah madaukakin sarki ya amsa wannan addu'a innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته